yau laraba sha biyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da hudu ga watan maris shekara ta da ashirin da shida muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wurin kowa cikin nimar Allah da ya tafi da kaddara wasu ya kara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin gibi ne sabi haka ne ko sa'adu ƙarki ya tabbatar ma Allah ibi ne mu'ad ɗaya da cikin manya-manyan sahaba ne bisallah alaihi sallallahu ya kamata mu samu ko minti biyu mu dan ce wani abu game da shi duk da dai na san ba zai yi a ce dan wannan makarantar bai san tarihin Fat ibn Mu'az ba da ke nan dan raka Samaru Zaria jihar Kaduna tarihin Najeriya wannan ina ganin ita ce muhabara ta bakwai cikin jerin gwanan muhadarorin da muke gabatarwa a ramadana wato shekara ta bakwai kenan in ban kuskure ba ko dai na shida ko na bakwai duk shekara wata ramadana mukan kawo ziyara wannan makaranta muna rikon Allah ta'ala ya saka ma kowa da gidan aljanna shugabanni Allah ya biya su malamai Allah ya biya su yan agaji Allah ya biya su ɗalibai Allah ya biya su kowa ya yi ƙoƙari ya iya iya wasa ya aikin da Allah zai gafarta mai Allah kaɗa mu a aljanna to barin fara da Fati bin Mu'az Fati bin Mu'az ɗaya daga cikin sahaba ne sallallahu alaihi wasallam wanda an je wani yaki cikin yaƙoƙa aka ji mishi ciwo saboda rashin gata da mai jinya da wanda za su kula da shi mazalar sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi jinya shi a masallaci a yi jinya shi a cikin masallaci to ana cikin jinyarsa Rannan sai annabi ya fito a firgice ya ce mai ke faruwa aka ce babu abin da ya faru mazala ya ce a bincika da aka bincika sai aka ce ai sa'ad ibi ne ma’ad ya rasu sai mazala sallah da sami ya ce ihtazza aushur rahman bi mawti sa'ad ne ma’ad. al'arshin Allah sai ta ta girgiza saboda mutuwar sa'ad ne ma’ad. wani ya da karamin mutum ne ko babba babban maza na ya ce ku yi maza maza ku yi mishi wanka ku kisa shi a yi mai sallah a kai shi kabari in kuka ɓata lokaci mala'iku za su lugau sa'ad ibini mu'az aka yi mishi wanka annabi ya yi mai sallah sahabbai suka ɗaukai za a kai shi makabarta. sai waɗanda suka ɗauki gawar sai suka ce sai muka ji kamar mun ɗauki ɓallon takarda ba nauyi mala'ika dubu goma ya raka shi kabarinsa saboda matsayin shi a wurin Allah amma da aka je aka aje shi a kabari bayan an birni sai ga annabi ya fashe da kuka a ce a'a kukan mai kake ya rasulallah sai manzo Allah ya ce wallahi kabari yana da wani irin damka duk wanda ya shiga kabari sai kabari ya matse shi manzo Allah ya ce da akwai wanda in ya shiga kabari ba za a matse shi ba da zai iya yiwuwa wani ya shiga kabari ya tsira da sa'ad ibn mu'adh ya tsira ashe ko tun da aka matse shi kowa mafi an matse wannan yake nuna mu sani akwai aiki a gaban mu jajajir alhamdulillah ga mu cikin watan ramadan Wata safara wata rahama watan samun shiga aljanna watan kyanta bayi daga wuta zuwa aljanna watan taimakon marayu watan tausayin talakawa watan gaida mara lafiya watan yafiya watan zumunci watan tsallar dare watan karatun alkur'ani watan yin nafilfili watan zuwa tafsiri watan ayyukan alkhairi mabambanta la li ahadin fi ramadan babu wanda yake da uzuri a wannan ramadan bai shiga aljanna ba idan ba a gafarta maka ta babu karatun alqur'ani ba to a gafarta maka ta bangaren ciyar da masu azumi idan ba a gafarta miki a babin tsayuwan dare ba ki ƙoƙari a gafarta miki a tasbihi idan ba a gafarta miki a tasbihi ba ki kokari a gafarta miki a istighfari idan ba a gafarta miki a wajen yi ma Allah aiki ba to ki iya iya wanki ki kokari a gafarta miki a ɓangaren nisan sabon Allah duk wanda yake masallaci ne yana ma'alla ne haka ne ko ba haka ba to mai ƙarya ta dena mai zagi ta dena mai jin kiɗa ta dena mai jin waƙa ta dena mai waka da falla ta dena ki kallo na aiki na kwarin wanda zaki yi Allah ya tausaya miki ya gafarta miki ya baki aljanna wata rana annabi Musa Fir'auna ya matsa mai sai annabi Musa ya ce bari in tattara inawa inawa in bar kasan masa annabi Musa ya fito shi da sahabbansa duk inda ya bi sai ga hanya ta rufe kamar kai ne a samaru kina so ki tafi cikin garin Zariya. da hanyar da kika biyo sai ki ga an rufe annabi musa ya ce lafiya sai wani bawan allah ya ce ai kai annabi musa ba za ka iya barin garin nan ba sai ka zartar da wasiyar annabi yusuf sai ya ce menene wasiyar annabi yusuf ce annabi yusuf ya yi wasiya duk ranar da banu isra'ila za su bar kasan masa, to kada su fita sai sun fita da gawar shi annabi musa ya ce to ya san inda gawar annabi yusuf take sai aka ce ai garin nan ba wanda ya san inda take sai wata tsohuwa annabi musa ya ce mu je gurin ƙowuwa ina kabarin annabi yusuf ta ce ni ko na san shi amma ba zan nuna muku ba sai kun mun alkawarin za ku biya ni annabi musa ya ce ba matsala wadda duk abu da yake so a biya ki ka yi alkawari na yi alkawari sai ta ce to ina son kai min alkawarin za ka biya ni da aljanna annabi musa ya ce aljanna ta ce aljanna ya ce wala ban iya baki duk duniya ba mai iya ba da aljanna sai wa sai Allah kowa ta ce ita kuma ba za ta nuna kabari ba ta ja annabi musa ya ja Allah daga saman bakwai sai ya kira annabi Musa ya ce ya kai Musa aljannata wace ga ya tsohuwa an ba ta aljanna wannan ita ce babban burin musulmi ya shiga aljanna wata rana annabi Muhammad ya ji yana addu'a yana ma Allah kirari yana yaban Allah yana jinjina ma Allah sai annabi ya kafa tsau ya ji me yake cewa kuma me yake mai bukatar shi manzo Allah yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannan badi as-samawati wal يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأذبت من النار النبي تيلة فنص على الله باسمه الأعظم وأنه يروج الله لسونا شبه في جرمه دون يروج الله دون سونا دع بن يروج الله مدوك جنطريه zai karɓa mai duk da ya kirarin ya kari annabi yana so ya ji mai bukatar shi kawai sai ya ji ya ce inni as'aluka janna, ni ina roƙonka ba na aljanna wani shi ne burin din mai imani din mai hankali don haka kowa ya yi ƙoƙari ya yi iya iyawansa ya yi aikin da Allah ta'ala zai ba shi aljanna Allah ka ba mu aljanna Anas kan Malik Allah ya kare da gare shi yana cewa annabi ya ce خلق الله الجنة عدن بيده لبنة من ذرة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراء ملاطها مسك وحشيشها زعفران حصباؤها لؤلؤ وترابها الأنبر ثم قال لها انطقي قالت قد أفلح المؤمنون فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صلى الله عليه وسلم النبي الشيخ khalaqa Allahu al-jannata adanin biyadihi Allah madaukakin sarki shi ya halicci aljanna gidan zama da hannun shi duk wani gini da ka gani dan adam ya gina shi kun ga masallacin nan yan adam ta gina shi kun ga jami'ar biyu mutane suka gina amma ita aljanna Allah ya gina ta da hannun shi yaya gina zai yi kyau ai dole yin kyau laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim dan adam ma Allah ya dace shi da kyan diri ballantana aljanna ka aljanna wata gida ne da bulo na zinari yanzu ka tara mutanen samun duka ba wai ku da kuka zo karatun nan ba a ce duk wacce take da zinare a samun ta kawo idan aka narka zinarin ƴan samar duka da wahala samu bulu ɗaya da wahala a ce an narka shi a bai da shi bulo da wahala ya kai bulo ɗaya yanzu ke za a baki aljanna da nin ta fi duniya ko goma kuma duka ginin an gina shi ne da zinare da azurfa da lu'ulu da yawon kutu don haka ku yi ƙoƙari Allah ya ba ku aljanna a wannan wata mai alkhairi kusan shekara biyu ko uku idan zan zo tafsiri ko kuma zan kawo ziyara masallacin nan sai a ce in zo da alarabiya so dai Allah bai rufa ba bana banan ma tsora kirin domin ni na shirya zan to ita sa can tana bacci shi sa ko ga nayi latti so yau mun zo da alaran miya waɗanda suke bin ma a tafsiri za su ce bana ba su ji muryarta ba to ai mana kun kwace ta ku yan samun suna na a abu to shi sa bana ba kwa jin ta masu jin mu a tafsiri muna tana ja mana baki a tafsirin mata bana ba ku ji muryarta ba saboda tana karatu a nan abu to tun daga alarmiya ta zo ba ta dama tunda aljanna za mu yi magana ko Ko in dama duk wata aya a alƙur'ani wanda ta yi magana akan aljanna to kawai ta karanto mana hukumi tafsirinta da haka alaramiya bismillah na'am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 أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نعم ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق نعم ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون waɗannan ayoyi da alarmiya ta fara ta fara su ne ta kan tosu daga cikin kotu a ta fara da ayar da Allah ta'ala ya fara da cewa wallazina amanu wa amilu salihati la nukallifu nafsan illa wusaha Allah ya ce wallazina amanu wadanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai Allah ka fama cikin su Allah ce la nukallifu nafsan illa wusaha ba ma tsora ba wata rai wani aiki tun da muka san za ta iya Ya za wannan wata ana raba aljanna kuna ganewa to ki ce ke ba da kuɗi an ce a ciyar da masu azumi wani ya ba da buhun shinkafa an ba shi aljanna ke kun ba da buhun shinkafa ba da buhun gawayi ni inda shinkafa ce shinkafa ba sai an dafa ta ba wata ta ba da buhun gawayi an ciyar da masu azumi ke ba ki da kudin buhun gawayi ba da ashana ni da shinkafa ta samu ya ta samu gawayi ya samu in ba ba ashana za a girka la nukallifu nafsan ba ma ɗora mota rai wani aiki sai wanda muka san za biya Ki sa na ce ba wanda yake da uzuri da haka wannan suke ma Allah aiki aiki aiki aiki dubu Allah ya ce ika ashabul janna waɗannan sunayen aljanna Allah ka sa ma ciki kun fiya khaliduna in sun shiga ba za su ta ba za a ma fi su duri min gillin Daɗin aljanna ba a shiga da bakin ciki wani na jin haushin wani wani ya ɓata mu wannan ran wannan yi ɗinki ni ban samu ba wannan ta yi mai tsada ni ban samu ba kina jin haushi za a ma fi su duri min gillin Allah ya ce za mu cire musu abin da ke cikin zuciyarsu na kulli da aka za a shiga aljanna ne ba a bakin ciki da kowa Ta min tahtihimul al-anhar ƙoramai suna gudana a cikin aljanna wa ƙaru sai aljanna su ce alhamdulillah Allah mun gode maka Allah mun gode maka wa ƙaru alhamdulillah illabi godiya ta tabbatar ma Allah da ya shiryar da mu ga samun aljanna wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu sama masu shiriwa ba ba dan Allah ya shiryar da mu ba laqad ja'at rusul rabbina bil haqq hakika manzannin ubangijin mu sun zo mana da gaskiya Allah ya ce wa nudu an tilkumul janna sai a kira su a ce ku shiga aljanna uristumuha aljanna da aka gadar muku bima kuntum ta'malun sakamakon abin da kuke aikatawa Allah Allah ka a ciki yanzu kun dan ji wani bangare a cikin suratul a'raf ko da Allah ya magana aljanna ko to ala rabbiya je ki wata surar duk wata surar da take samu na'am na arabtin ba su kare ba to tace na arabtin ba su kare ba to koma cikin arabin zauna a ciki karanto wata aya da take maganan aljanna sutul arab ونادى أصحاب الجنة أصحاب أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا نعم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الله تعالى تأذن الجنة في شقاء الجنة فرازوا أنا جيرا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار في الجنة وين وانا آه وانا يا شبع الجنة يا رأينا يلا يلا يلا تلبم أبل يلا تلبم أبل ina wane ba mu gan shi ba yana nan yana can kogin zuma yana ce yana shan zuma ha ina wane ba mu gan shi ba yana can akan gado yana lilo haka nan za a yi ta hira ina malan wane ina malan wane ina kawa wance ina tsancewa wance diyan aljanna ana ta hira can sai a ce ina wanki sai a ce ayya ai ba ta shigo aljanna ba ba ta shigo aljanna ba ai tana wuta inna lillahi wa inna ilaihi me labarin ta kawai sai Allah ya dauko satellite hoton wutar jahannama kawai sai a aje mai yan aljanna suna kallo a aljanna kawai sai a hango yan wuta to nan take sai yan aljanna sai su kira yan wuta wanada ashabul jannati ashaban nar sai yan aljanna sai su kira yan wuta yan wuta sai su ce na'am an kad wajadana ma wa'adana rabbuna haqqan alƙawarin da ubangijin mu yayi mana na gaskiya ya cika mana mun samu an ce mu yi haƙuri da miji mun yi an ce kar mu yi zina mun yi an ce kar mu yi cuta mun haƙura duk abin da aka ce mu yi min duk abin da aka ce mu bari mun bari an ce mu yi sadaka min yi an ce mu yi zumunci min yi kuma an mana alkawari za mu ci daɗi a aljanna mun ga alkawarin da Allah ya yi mana ya cika mana fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan to kuma alkawarin da Allah ya yi ya ce mata idan ta bu maza za a ƙona ta yarinyar da ta rena uwarta taima uwarta rashin kunya ita ba za a ƙona ta to an muku alƙawarin za a ƙona ku fa halwa wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin alƙawarin da ubangijin ku yi muku na ƙonawa ya ƙona ku qalu na'am Allah ka tsare sai yan wuta suke ce tabbas ga sunan a cikin balad fa'azzana mu'azzinun bainau sai wani mai shela mai sanarwa sai ya sanarwa a tsakanin tattaunawan yan wuta da yan aljanna Allah anatullahi ala zalimin inuwar Allah ta tabbata ga alzalimai Allah ka tsare su ne aljanna suna son suna jin daɗi suna shan lagwada an musu komai to mun ji wannan alaran miya ba mota ayar إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله أكبر كتاب وانا آية على رمي أتجا تأتي صوت هود الله تعالى يقول إن الذين آمنوا للي ولد سكي إيمان وعملوا الصالحات سكي نقري وكو كلنا جعرافي دهود جمع جنا ديش أعرافي والذين آمنوا وعملوا الصالحات أقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai waɗanda suka yi ina ganin waɗanda ba samu shigowa daga yanzu su haƙura don Allah waɗanda dai suka shigo yanzu su samu wuri ku zauna amma duk wanda ba zo ba kar a bar wasu ta ƙara shigowa yanzu nan sai hankalinmu ya ɗauko ko fita mutum ya yi ya haƙuri ya zauna a waje bai wa Allah samu guri ki zauna nan zauna a nan ayya Allah ya ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aiki na kwarai wa akhbatu ila rabbi suka karkato suka juyo suka yi saranda suka mai da al'amarinsu zuwa gurin Ubangijinsu, Allah ya ce, Ula'ika ashabul janna, waɗannan su ne aljanna, kun fi ha khalidu. In kun shiga, ba za su haka ba. Ma'ana ita aljanna ba a samunta, sai an yi imani, kuma an yi mai aiki na kwarai to an rami amini suratul hud mu je wata sura wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidin fiha ma damat السماوات والأرض إلا ما شاء ربك نعم عطاء غير مجذوب a dai cikin sotu hud Allah ta'ala ya ce wa amman ladina su'idu wanda suka samu rabo suka samu sa'ada suka tsallake sirati Allah ya ce fa fil jannati na cikin aljanna Allahu akbar Allah ka samu a ciki khalidina fiha in sun shiga ba za su fita ba ma damati samawati wal ardh matakar sama da ka fita da wama illa ma sha'a rabbu sai abin da ubangijinka ya ga dama amma an gaira zuwa wani irin rabo ne ba mai yankewa ba da hakan kana neman gadi ka samu aljanna kun san jin daɗin aljanna ya bambanta da jin daɗin duniya akwai bambanci tsakanin ni'imar duniya da ni'imar layira guri biyar guri na biyar abu na farko duk mai neman duniya da mai neman lahira so ɗaya yana da tabbas ɗaya bai da tabbas duk wanda ya nemi duniya ba dole ba ne ya samu mutum nawa ya sa kudin shi jari bai ci ba ba kudin suka falwanta shi ma ya salwanta yana faruwa ko bai faruwa mutum ya tafi lagos nemo kuɗi ba uwar kuɗi ba riba ba shi da haka neman duniya ba dole ka samu ba amma lahira duk wanda ya nema zai samu Allah ta'ala yana cewa man kana yuridu al'ajilata man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid na'am thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء نعم وما كان عطاء ربك محظورا الله تعالى يتي من كان يريد العاجلة دون ذلك يكي يصنع يصام ميكا قاوة إتشي عجلنا له فيها ما نشاء ذاب قد وجامش عدونيا abinda muke so liman nuridu ga wanda muke so da kan kana neman duniya ba dole ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا اجل الى كما اقول ان شاء الله كفليو ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا ما wanda ya aikin lahira ya nemi lahira yana mai imani to za mu gode mishi za mu bashi abin da yake nema kun ji bambanci tsakanin neman duniya da lahira ko mu da muna ta karatu muna ta karantarwa muna yin agaji muna share masallaci muna limanci muna wanke bayi muna ciyar da mai azumi muna yin sadaka muna yin nafila muna azumin farilla muna azumin nafila muna ma iyayenmu biyayya muna ma ƴaƴanmu tarbiyya wallahi muna da yaƙinin Allah zai biya mu amma wanda ya bata lokaci ga duniya bai da tabbas kun ji bambancin duniya da lahira ko ita duniya ba tabbar, lahira kun ji bambanci na daya ina so ku rike min ne ba bambanci na biyu tsakanin ni'imar duniya da lahira ni'imar duniya in an baka kai kadai ne ba wanda zai tarayya da kai amma ni'imar duniya ba ta cika sai in wani ya ci ni'imar ka yanzu a lahira mai surutun nan ta bari a lahira talaka kitik shi ne wani za'a ninka mishi duniya ko goma wani mako kokun taɓa ne kafin a ƙara mai kuma kai kadai ina mai son bacci in aka je aljanna sai ki shekarar miliyan dubu ɗari takwas ya gina bacci babu mai tashi nan gidan duniya kuwa ni yadda kike so ki bacci ko yaro yayi kuka ko almajiri yayi bara ko mai talla ya kawo talla ko mijinki ya tashe ki ko a kira ki a waya in duk wannan bai yi bakin koma GRA kin samu wani ɗaki kin shiga bargo ba kya san a dame ki kan sai ki joni ya wuce yana talla yana ɗaya yobe ɗaya kyauta ɗaya yobe ɗaya kyauta ɗaya don wallahi sai kin tashi amma aljanna in bacci kike zo, za ki bacci marishi kuma ke kaɗai idan kayan marmari kike so akwai in lilo kike so ki hau akwai kuma ke kaɗai amma gidan duniya duk abin da kake so ba za ka ci shi shi kaɗai ba duk inda mutum ya kashe miliyan ɗari ya yi gida in aka bashi shi kadai zai ji daɗi sai ka auro wata mata ba 'yan garin ku ba 'yan dangin ku ba dangin kowa ba na uba ta zo ta ci kudin biliyan da aka kashe kuɗi aka yi aka gado to gadon nan ba zai yi daɗi ba sai kina da miji shi sa kake ganin mafi yawancin 'yan mata a buhu suke kwana budurwa mai daraja ta farko ita ce mai kwana a kwali yan jata ita ce mai tabarma amma in kina so ki ji daɗi sai an miki aure sai an miki gado kuma gadon ba za ki kwanta ke kaɗai ba ke da miji nan duk abin da kake jin daɗin shi a duniya so makiyinka ma yana jin daɗin shi kana cin abinci har yana ci amma duk abin da Allah ya baka a duniya zai iya ba kafe amma a lahira naka ne kai kadai iyakanka cin nama ko to dabbobi ma na cin nama akwai dabbar da kwata-kwata bai cin komai sai nama kamar zaki idan furut kike so kayayyakin ganye to a kinki ya mana cin ganye amma lahira na mu'mine ne su kadai قل من حرم الزينة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق نعم قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الله تعالى يقول قيامكم man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq wane ne ya hana zina ka sa kaya mai kyau ka yi ɗinki mai kyau ka ci abinci mai kyau ka kwana a gida mai kyau wasayi ba ti minar rizko wana ci daɗi Allah ce kulga ya musu hiya lillazi na amanu daman kayan daɗi an yi su ne don waɗanda suka imani khalisatan yau malkiyama a layira kuma su kanai ne amma a duniya wani zai iya samu kun ga bambancin aljanna da duniya ko na farko muka ce duniya ba me layira fa bambanci na biyu ni'imar duniya kowa yana samu amma ni'imar layira babu mai samu sai mumi kun ji na biyu bambanci na uku da aka ce ba tabbas ka samu duniya to za ka iya samun duniyar kun baka ci moriyarta ba an taba samun wanda ya gina gida ya mutu kafin ya shiga ko ba a taba samu ba gashi ya yi gidan kuma bai shiga ba amma aljannan Allah ya baka aljanna sai ka shiga da haka in ka samu ni'imar duniya ba dole ka ci moriyar ba in ko na lahira ne tabbas ne za ka ci bambanci na nawa na uku bambanci na hudu din ni'imar duniya tana tare da ka ni'imar duniya tana tare da yanzu duk yadda kike jin daɗi mura na kama ki sai ki ji amince ya fara daci akwai ciwon kai akwai zazzaɓi akwai allura aljanna babu wannan Ki sa cikin sotowa kai a Allah ya ce ba a ciwon kai ba a mura la fiha qawlun لا يصدعون لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها الصداع شيء ciwon kai nan gidan duniya sai ka fara jin daɗi sai yayi ana gama tafsirin nan kin je gida kin baje kin kunna fanka sai dip a dauke wuta alayira ba a dauke wuta baya yankewa ba cikas ba wata matsala za ta girta idan firis kika siya kina tinkawan kullun shekin sha ruwan sanyi wata nufi lalace idan gado kika yi kina tinkawun sai a daina yayin shi da ba wacce tafi kowa arziki shekara a talatin ba wani shekaru masu yawa shigar shekara ashirin da biyar shekara ashirin ma wacce ta fi kowa arziki a mata ita ce wadda ta tara samiru a dakinta yanzu ina labarin samira babu an daina yayinta Nima aljanna ba a daina yayinta kashe kawai malam kuna fahimtar wannan da kyau da haka ita aljanna ba a daina yayi duniya ana daina yayi wanda shi ne bambanci na na na hudu ko ko na biya? mu je kin fama abin da yake kin nema kin fama kin ci moriya ba cika to akwai da illan kuma duk ni'imar duniya ɗayan biyu ko ka bar ni'imar ko ni'imar ta baka ko ka mutu ko ya ƙari kina da kuɗi miliyan ɗari in garin Allah ya waya za ki ɗauki kafa ɗaya ki ɗaura ɗaya a kawo mun wara suwo mun askirin mun kaza suwo mun kaza suwo mun kaza watan wata rana mai zai faru wajen zai kare? to mu je kudin bai kare ba rayuwar ki za ta kare amma ni'imar aljanna ba a karewa shi yasa ake son kowa ya dage ya samu aljanna to alarin ya kare komawa qur'ani ne mu ma wannan kowace aya da ta kare magana a aljanna مثل الجنة التي وعد المتقون نعم تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها نعم تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار wannan kuma ayat da ta karanta ta cikin suratul ra'd Allah ta'ala yace masalul jannati allati wa'ida almuttaquna Allahu akbar misalin aljanna wacce aka yi alkawarin daga masu tsoron Allah Allah ta samu a ciki tajari min tahti al'anhar ƙoramai suna gudana a ƙarƙashinta yanzu duk ranar da kika farka akan gado sai ki ga ruwa yana bulbulowa ƙarƙashin gadonki akwai tashi hankali ko akwai kwanciyar hankali gidan duniya ke amma gidan aljanna gaba ɗaya ma ɗakunan aljanna a kan ruwa su ce ‘yan kuka je dubai a kone hotel a dubai a cikin ruwa ka yi shi za ga yana tangal tangal tangal tangal in kafin ka shiga za ga yana kaɗawa amma in ka shiga ba za ka kaɗawa ba wannan ɗan adam kenan ina ga wanda Allah ya yi kuna gani wa Allah ya ce ta jiri min ta da ‘Ya'yan marmarin aljanna da'imun ba sa yankewa’. banda duniya yanzu duniya akwai ayan marmarin da ba a samu da za na samun agwaluma ta yanki wani lokaci sai ka nemi gwaiba ka rasa wani lokaci sai ka nemi tanjirin ka rasa kai malamai suke cewa cikin kayan marmarin duniya kaf dan ice ɗaya ne ya kama da na aljanna kun san wanne ne ayaba imamu malik babu abin da yake so kaman ayaba aka ce mai isa kake son ayaba yace yi kama da kayan aljanna yi na ce kama da aljanna ukuluha da'imun ba ta yankewa babu lokaci da ba a samun ayaba a same ta da rani da damuna da sanyi da zafi ko ina ana samun wa haka inuwar aljanna da'imun ba ta gushewa yanzu wadanda suke wajen masallacin nan karfe takwas in ka zo inuwar masallacin nan ba ita bace karfe goma in ka zo bayan la'asar ba ita bace wani lokaci ka ganta a gabas wani lokaci ka ganta da aimo lokaci ka ganta a kudu amma na aljanna da'imun bishiya ɗaya aljanna inuwarta sai mutum ya hau abin hawa ya shekara da ɗari bai ta da inuwar ba inuwa gaba ɗaya lip lip lip lip za ka ji aljanna mana sai aljanna ba ka jin zancen banza ba ka jin zagi ba ka jin duk wata magana da bata dace ba haka Allah ya ce a laran miya لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما نعم إلا قيلا سلاما سلاما الله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الجنة باكا جن لغو يعطيش مغنى مغنى بنزا وني باتا مكري باكا ولا تأثيما قوة مغنى تزنيبي ba abin da za ka ji ana faɗa a aljanna sai dai mene illa filan sai dai salaman salaman amincin Allah ya tabbata a gare ku amincin Allah ya tabbata a gare ku Allah ka samu a ciki to alaran ya koma cikin Qur'ani nemo wata aya da ce magana akan aljanna ayoyin alaran ya kare da su kare ba? to ba إن المتقين في جنات ونهر نعم في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله تعالى يقول إن المتقين Allahu akbar Allah ka ma cikin su lalle masu jin tsoron Allah fi jannatin suna cikin aljanna gidan daɗi wa nahar da ƙoramu innal na fi jannatin wa nahar sai mene fi maq'adi sidikin. inda malikin muqtadir suna wani guri na gaskiya gurin Allah maɗaukakin sarki shi sababu a aljanna Allah yana ta magana akwai korama akwai ƙorama, akwai ƙorama. a cikin sotu Muhammad sai da Allah ya ba mu labarin ƙoraman aljanna Ƙorama ce daban daban daban kayan daji da ya mana su alaran miya masalul jannati allati wu'ida almuttaqun na fiha anhar ماء غير آت وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى نعم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنها نعم, نعم. كذا مثل الجنة التي وجد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى نعم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم wannan aya wata irin bakan jami'ar aya ce take babu labarin aljanna Allah ya ce masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun misalin aljannar da aka tanije ta ga masu tsoron Allah tajari min tahtiyar anhar akwai koramai suna gudana a karkashi to waɗannan anhar sune Allah ya ba mu labari me na farko na farko fiya anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu min labanin amin ma'in gairi asi akwai korama ta ruwa ruwan ba mai sarfi ba za ka ga in ka sha ruwan famfo yana da bambanci da na rijiya na rijiya yana da bambanci da ruwan sama na sama yana da bambanci da ruwan zamzam to ruwan aljanna fiyo ba kansu ma'ana akwai korama ta ruwa sai mai wa na haru min labanin lamai ta zayyar akwai korama ta nono wanda ɗanɗanon shi bai canza ba Bi da kaje nono ya yi sati ɗaya yaya ba fati ɗaya ba kwana ɗaya biyu ma zai yi tsari nonon aljanna ba ya tsari fi an harun min laban lamita da wa an harun min hamrin lazzatin lisharibi a cikin aljanna akwai giya mai daɗi saɓanin giyar duniya giyar duniya tsami da wari wa anharun min asalin akwai kuma korama ta zuma tatacciya wadda ba ta da mai bayan wannan ne ba ta kare ba walau fiya min kullin samara duk ɗan itacen duniya akwai shi aljanna har da wanda babu a duniya akwai shi aljanna walau fiya ومغفرة من ربهم كمن هو خالد كافرنا من كل الثمرات bayan ‘ya'yan itatuwa kuma ga matan aure ga mazaji ga ƙananan yara ga masu daji ga masu ɗawainiya kuma ga gafara da goron ubangijinka yanzu wanda aka shirya mashi wannan kayan daɗin zai daidai kamar wa khalidun finnai kamar wanda ya shiga wuta bai fita ba wasu kuma an hamiman aka ba shi ruwan zafi kafafashe idan ɗan wuta yana son a ba shi ruwa in aka ba shi ruwan ruwan zai zo yana tafasa da ya kai fuska naman fuskan shi da idan shi da hancin shi da leɓen shi saboda tafasar ruwan sai ya zagonye ya fada ruwa kuma ce sai ya sha idan ya sha ya kyakke ta hannun shi ya yi amai a ce sai ya mayar yanzu don Allah wanda yake cikin wannan azabar zai daidai da wanda yake shan zuma da nono da madara yana ga dalilin wallahi ba za su taba tsarrafe ba da aka ku daure ku ba Allah ku samu aljanna ku bi mazajenku, ku ƴaƴa ku yi ma iyayenku biyayya ku yi haƙuri ku koyi ƙur'ani ku koyi sunna ku zama masu gaskiya kar ki zama ba idan an zo tarawihi ki zo matan aka zo tarawihi wacce suke wata chatin take wata hira take yi baki zo duniya wasa ba aiki kika zo aljanna kike ma aiki ne tukuru a gaban ki don haka waɗannan kaɗan ke da cikin ayoyi da suke magana a kan aljanna daga ƙarshe an nuna mu lokaci yayi a wannan wata yau mu ɗauki azumi na biyar sha biyar ma'ana yanzu mun yi rabi ma'ana duk abin da Allah zai raba an raba rabi ko rabi babban abin da Allah yake rabawa shine aljanna ƙofa aljanna a kotar ke shigar da bai da wahala idan kuka bari ramadana ya fita shiga aljanna da wuya sai ka je ka kwankwasa sai ka roƙi arziki a buɗe ba dole a buɗe maka ba yanzu shiga wuta da wuya ko kana so ka shiga wuta ba za ka shiga ba an rufe amma da an ce an ga wata shiga wuta ba wuya cikin manya-manyan abin da za ku yi shi ne addu'a idan aka zo buɗe baki ki ɗaga hannu ya ce ya Allah na tuba mai wannan yaron ta fito waje mana an ce ki fita waje ne ba a ce ki rarrashe shi ba kuna fahimta na ku yi kokari a wannan watan kuna saurare na ku roƙi Allah aljanna ku roƙi Allah gafara ku roƙi Allah rahama saboda a wannan watan Allah yana raba aljanna a wannan wata Allah yana gafara a wannan wata Allah yana yafiya ku yi iya wanku ku ci moriyar wannan wata kun ga kunan ba dole bane a gama ramadana da idan an gama ramadana da ku ba dole bane ku kai ramadana na bane mun gama goma farko mun raba goman tsakiya za mu tinkari goman ƙarshe mazala idan ramadana ya zo ƙarshe shi shakkar shigar kama annabi yana cin tsamara yana raya dare ba a bacci a gidan annabi ku iya iyawanku ku samu aljanna har wacce ba ta sallah ba ta azumi ki addu'a ki karatun alqur'ani ki istighfari ki daga hannu shi Allah ka tausaya mu Allah ka yafe mu Allah ka bani aljanna Allah ka tsare iyayena! Allah ka gafarta mu Allah ka ba su aljanna Allah ka shirya min iyayena sauran bukatu kuma ku roki Allah Allah nake roƙon ya biya mana bukatun mu da alkhairi ya yayi mana damuwoyin يغفرت من الذنوب الله يبارك في اعمال الجنه ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته